Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci bakwai, ashirin da kuma 60. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalar da kuma niya a kuma ana iya samun alfa rediyo na kumasin da ke kasar Ghana. su ko masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu aure assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim a yau ne tare da sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shiri da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku ji bayanin da mai taimakawa shugaban ƙasar Najeriya a harkar matasa ya yi wa Madina Dauda akan kalaman shugaba Muhammadu Buhari wanda ake ta gutsuri tsoma a kansa. Sai Salu Garba da zai shigo da shirinsa na da rashin tayi kuma mu kawo muku labarun da suka ɗauke hankulan jaridun Najeriya. kana daga bisani mu kawo muku sakonnin da ku masu sauro kuka aiko mana amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron yau Litinin ake sa ran zai fara ziyarar aiki a nan Amurka, inda zai gana da mai masaukin baƙi shugaba Trump kuma ɗaya daga cikin bukatunsa a wannan ziyara Shi shine shawo kan shugaban na amurka ya ci gaba da barin sojojin amurka a siriya har bayan an ga bayan 'yan ta'addan kungiyar isis gabanin isowarsa nan birnin washington a yau litinin shugaban macron ya ga tashar talabijin ta fox a hira da suka yi a fadar shugaban ƙasa na faransa a birnin paris cewa tilas mu sake gina siriya bayan yaƙin." saboda haka nake ganin rawar da amurka za ta taka tana da muhimmanci ya kwatanta amurkan a zaman wacce da wuya a cimma zaman lafiya da tuntubar juna tsakanin kasashen duniya ba tare da ita ba shugaba trump ya ce yana son ya janye sojojin amurka daga siriya nan ba da jimawa ba jiya lahadi shugaban na amurka donald trump ya ce babu abin da amurka ta rasa ko ta bayar gabanin taron koli da zai yi tare da shugaban koriya ta arewa kim jong un yayin da ta kuma koriya ta arewa ta ne ta takaita ayyukan haɓaka makaman nukiliyarta. duk da haka shugaba Trump ya yarda cewa babu tabbas kan makomar shawarwari da zai gudanar da Mr. Kim. Har zuwa yanzu dai hukumomin kasar da suke Pyongyang ba su amince za su wargaza makaman kare dangi da suka tara kuma duk ikirarin da shugaba Trump yake yi kasar ba ta amince da ke wato da kawar da makaman nukiliya a mashigin kasashen Koriya guda biyu har abada ba. Koriya ta kudu ta ce Koriya ta arewa ta nuna sha'awar ta kawar da makaman nukiliya baki daya. Shugaban ƙasar Nicaragua Daniel Ortega ya soke shirin garan bawul ga fansho ko kuɗin ritaya a ƙasar. sanarwar da ya cikin makon jiya na ɗaukar wannan mataki ya janyo mummunar zanga-zanga a duk faɗin ƙasar. Shugaban ya faɗa jiya Lahadi cewa shirin neman ma'aikata su ƙara kaso da suke biya asusun kuɗin fansho yanzu ya soke shi kuma an jingine shi gefe guda. Ya ce ba za mu kyale a yi amfani da wannan batu wajen haddasa rudani karya doka da ɗibar ganima ba. jaman ƙasa suka ce akalla mutane goma sun mutu sakamakon zanga-zangar da aka duk faɗin ƙasar wasu ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama sun yi ƙiyasin cewa mutane akalla biyar ne suka halaka sakamakon zanga-zangar wacce aka fara tun ranar laraba da ta gabata labaran duniya yake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka anan birnin washington dc bayan da wani dan harin ƙunar bakin wake ya halaka mutane bakwai ya kuma raunata wasu fiye da ɗari a birnin kabul hukumar zaben afghanistan mai zaman kanta tana fargabar cewa rashin tsaro zai karya wa mutane gwiwar fitowa domin zaben 'yan majalisa da na ƙananan hukumomi ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin kai harin ajiya lahadi a wata cibiyar rarraba katin shaida inda ɗaruruwan mutane suka hallara domin su nemi katin saboda zaben ƙasar mai zuwa Mukaddashin shugaban hukumar zaben kasar Ma'azulla Daulati ya ce rashin tsaro zai kashe gwiwar masu kada guri'a lamari da zai kasara tsarin na tafarkin demokradiyya. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To ma da labarin mu fara da tattaunawar da Madina Dauda ta yi da Nasiru Sa'idu Adahama mai taimakawa shugaba Muhammadu Buhari akan harkokin matasa wanda ya ce ba wata takaddama tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da matasa ga kuma bayanin da ya yi wa Madina. An yi amfani ne kurum da kalaman mai girma shugaban kasa aka canja su don wata bukata wala Allah ko ta siyasa ko wata manufa daban. Babu inda mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari ya ce da matasan Najeriya malalata. a cikin irin rukunin tambayoyin da aka yi wa mai girman shugaban ƙasa an masa tambaya akan tsaro da irin halin da ya samu najeriya musamman yaƙi da ta'addanci da kuma irin nasara da galaba da ya samu a arewa maso gabas an yi masa tambaya akan tattalin arziki an yi masa tambaya kuma akan cin hanci da rashawa a cikin bayaninsa tambayar da aka yi masa akan tattalin arziki da kuma yaƙi da cin hanci da kuma wato yaƙi da ta'addanci sai mai girma shugaban ƙasa ya fara yin shimfaɗa, bisa tambihi wanda abin da ya kamata ya yi karatun baya ya tunasar da jama'a masu saurare a wannan lokaci a wannan zaure halin da ya fuskanci najeriya a halin da ya karɓi najeriya a wannan bayanin mai girma shugaban ƙasa sai ya ƙara da cewa ya samu najeriya a halin da na farko dai dole za a yi wa Allah subhanahu ta'ala godiya domin kowace irin ƙasa mizanin nauyin darajarta da ake fara yi mata shine da irin yawan al'ummarta najeriya allah ya albarkace ta da yawan al'umma bisa ƙididdiga aka ce a kimanin mutum miliyan 180 sai mai girma shugaban ƙasa ya ƙara da cewa a cikin miliyan 180 nan ma'aunin da za ka wa kowace irin ƙasa shine yawan matasanta to najeriya tana da matasa fiye da ko kimanin kashi 60 na miliyan 180 yace amma a halin da ya tsinci najeriya kaji fa bayanin da yake a halin da ya tsinci najeriya saboda taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasa da kuma masu faɗa aji da masu hukunci da shauran misali wanda suka samu damar riƙe madafan iko da yawan irin cin hanci da rashawa da aka lalata dukiyar najeriya sai aka canja tunanin matasan najeriya da gurɓatar da tunaninsu na su samu zama kawai ba za su yi tunanin ya za a yi su tashi su nemi kansu ba kamar yadda kowace ƙasa kowace matashi yake don me domin waɗanda za su je su saci kuɗi ko wanda suka ebi kuɗin dukiyar al'umma ba abin da suke yi sai su raunana zuciyar matasa zai su ɗauka su basu wannan sai aka sa mutanen matasan najeriya a wannan lokacin da tunanin kurum ba za ka tashi ka je ka nema ba kana jiran kurum an ebo a ɗauka a baka sai mai girma shugaban kasa ya ce amma da ya dawo Allah ya bashi ikon zama shugaban kasa sai ya canja tsarin tunanin matasan Najeriya da cewa a tashi aje a nema a tashi aje a neman na mafi hanyar da Najeriya za ta iya dogaro da kanta shine harkar noma da kiwo wanda so yake karkatar da tattalin arzikin Najeriya daga kan man fetur da muka dogara da shi ya ce to kuma yawancin matasan ba su da kuɗi ko wani abu da za su iya bayarwa a gwamnatance da za a iya taimaka musu da abin da za su iya yi gwamnati sai ta musu hanya mafi sauki gwamnatin najeriya za ta ɗauki nauyin taimaka masa da ko injina ko jari wanda zai dogara da kansa wannan bayanin mai girma shugaban kasa yi amma sai aka juya aka ce wai mai girma shugaban kasa ya ce matasan najeriya malalata ne ya kamata idan an yi bayani sai mutane su duk wanda aka ce masa shugaban kasa ya faɗi haka sai ya ce to a ina ya faɗa a bani kwafi ɗin takarda abin a bani kwafin bidiyo domin tarihi baya karya tarihi adalci yake duk abin da kai za a fito a nuna maka a ce kai ina ganin idan za mu yi za ka ɓata mutum ko in ya zame maka dole bisa al'ada ta siyasa sai ka soki mutum ko ka ɓata shi ya kamata idan za ka yi wato abin da ake cewa akwai criticism sai eh, an yarda da shi kalubale ka kalubalanci mutum amma ka kalubale mu'amalanci mutum bisa kan daidai wuyar da kai in ka nuna masa zai iya gyarawa zai gyara amma ba ka kirkira abu don bukatar siyasa kurum To ma da kafin a ci gaba a ci gaba da shakatawa da wannan. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu abubuwa ce karfe uku na tsakar dare da minti goma sha ɗaya ga kuma shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan kuna nan cikin koshin lafiya. Salo Garba ne daga nan birnin Washington DC da shirin da rashin ta yi. To yau ma Malam Ishau Aliyu ne bakon namu. Zai bayyana mana sabon shirin nan na gwamnatin tarayya dangane da kafa wani zaure na bai ɗai da zai kula da harkokin saka jari da haɓaka tattalin arziki. Za mu ji abin da wannan zauren ya kunsa, adadin jarin da za a sa da tsare-tsarensa. ga yadda firar tamu ta kasance. Ci gaban tattalin arziki haɓakarsa ya ta'allaka ne a kan tsare-tsaren da ake da shi abin da ake kira structure. Eh, In ka duba ƙasar ba ta da structure an ce kuma za a yi wannan zaure na bai ɗai. Akwai structure a ƙasar da za a yi da za a tanada domin wannan abin ya yi nasara. an shi ne dole maganar structure din muke yi yanzu tun da a cikin structure da aka bayar wanda shine backbone shine kashin bayan duk ci gaban da za a samu wato dole ne a samar da wannan samar da zauren ba laifi ba ne tun da shi zauren zai zo ne yi nazari nawa ne target amma misali yanzu gwamnati tarayya ta ce tana bukata a wannan zaure a kashin farko ana bukatar kamar dala biliyan dala ta amurka dala biliyan ashirin da biyar a zuba jari a cikin eh, ƙasar eh, dala biliyan ashirin da biyar ya fi karfin kasafin kudin ƙasar na shekara uku zuwa hudu eh to kuma aka kawo wannan kuma za a yi project wajen ɗari biyu da arba'in yau za a project kusan ɗari biyu da arba'in to eh. waɗannan kudade da aka zuba su su ne za su ai da an kawo kuɗi kuɗi fa kare magana ina ce ina iya tunawa akwai wata masanin arziki da ake cewa Professor John Robinson daga na America wanda da ce kuɗi an tambaye ta menene kuɗi ta ce kai kuɗi fa shine abin da duk kuɗi zai yi shine kuɗi to in ko haka ne in an kawo dala biliyan ashirin da biyar za a sa a sama da eh, wurin zuba jari sama da ɗari biyu da arba'in a cikin ƙasar mm. to da ne za a zuba kuma waɗannan suna da wani irin multiplier ne sun kuma multiplier da suke da shi wanda zai shafi tattalin arzikin ƙasa kuma ya zai zama sustain kuma ya zama sustain ta ina da ina ne zai samu agaji wanda zai zama ya shafi komai abin da ake cewa eh, technological value chain wanda zai shafi in ya shafi ma'aikatar ah, kuɗi ya koma ya shafi ma'aikatar Eh, iron and steel in ya shafi iron and steel ya dawo ma'aikatar gona in ya shafi um, gona ya dawo ma'aikatar manufacturing su zama fulawa su zama kaza to su waye suke da irin wannan to kaga a wannan saurin a halin da ake ciki yanzu shine dole ne masanan da aka zuba a wannan wuri su zauna su ba da update kuma ka ba da update na yaudara menene a rinka ba da kiyasin abin da ba haka yake ba sannan kuma masu zuba jarin a kula da su daga ina suka zo suna da wannan tarihin zuba jarin kar mutane su zo wannan laboratory din su ɗauki abubuwan da wasu za su zo daga baya ainihin wanda ya kamata su zuba jari a wurin ba a bar su ba an bar wasu su kuma su zo ya zama kamar irin yadda aka sayar da a jakuta steel shekaru hudu da zuciya aka kare a kotu to kar ya zama an koma ana ci shari'o'i a wannan wuri dole ne waɗannan abubuwan da aka ware ya zama na expert ɗin da aka sa sun yi tunani kuma sun yi hangen nesa mai girma sannan sun fitar da abubuwan da za a yi. To Malam Aliyu bari bari eh, Malam shaw bari mai da kai baya duk akan wannan magana ɗaya. Yes, akwai za a saka dala biliyan ashirin da biyar wannan zunzurutun kuɗi ne. To amma yadda ka san ƙasar ai an sha saka kuɗi a wasu abubuwa sai a wayi gari ba yi komi ba kuɗin kuma sun salwanta. Yaya za a tabbatar da cewa wannan jarin da gwamnati za ta jafa domin mutane su samu ka kawo naka ga kuma wani gefe na gwamnati in kana neman ƙari ka ci gaba kuma a kiyaye a lura da kai ka yi abin da ya kamata ka yi domin ka amfana ƙasar ta amfana menene za a yi a tabbatar cewa ba a karkata komai ba kamar yadda aka saba karkata abubuwa a Najeriya? To akwai akwai abubuwa manya-manya guda biyu. Na farko dole ne kowa zai shigo ya zo da bankinsa. Bankin kusa kuma da zai shigo da shi ya zama na banki ne da bankin babban ƙasa ya tabbatar da girman bankin da kuma eh, wato eh, garanti na kuɗaɗen da za a samar a wannan wuri. na ɗaya kenan sannan duk wanda zai zuba jari yanzu kamar misali za ka zuba jari a harkar da ta shafi harkar noma mm. to ya zamana cewa direct ka an wuce gonan an kuma samu an fitar da abubuwan da za a yi a gonakin domin idan ta aure tattalin arzikin da ake ta kokari a kwaikwaya tattalin arziki ne da ba dare ba rana aiki ake yi su kuma waɗannan eh, kudade da za a bada su ba irin kudade ne na gwamnati ba wanda kawai za a ce an ware kaza an yi kasafin kuɗi kaza saboda haka ana jira sai wani da wani sun sa hannu wannan kudade ba haka suke ba kudade ne waɗanda na zo ga niyya na na kuma abin da nake so da shi kuma ga bankuna na kuma ga abin da nake so mu yi sannan ku shiga yarjejeniya amma abin budawan shine dole ne a bude wannan laboratory wato focus laboratory ya shafi gwamnatin tarayya da ma'aikatunta ya shafi gwamnatocin jihohi da wakilansu sannan ya shafi kamfanonin direct don kar a zo a tsaya ana ta ce za ta yi kamfanin shinkafa a kasar kebbi amma kuma kana nan abuja amma akwai wanda ba su so a yi wannan kamfani a kasar kebbi suna so a yi kamfanin ne a wata kasa ta daban saboda bukatu na siyasa ko kuma bankuna su zo su ce su ba za su kai kudin su yankin da ake fada ba ko yankin da ake kaza da kaza to gwamnati ce ta yi amfani da wato abin da ake ce ma efficiency dole ce ta fitar da kuzarinta sosai ta inda za a zuba waɗannan kuɗaɗe domin kuɗaɗen da za a zuba kuɗaɗe ne waɗanda ake tunanin in an zuba dala biliyan ashirin da biyar to kuma riban ne su 'yan kasuwa za su samu na dala biliyan ashirin da biyar ita kuma tattalin arziki riban mai ta samu a cikin waɗannan sannan su kuma mutanen ƙasa riban mai suka samu a ciki wanda a ƙarshe ne zai koma ya zama gdp na ƙasa wanda za a fitar mana da alƙaluman da gdp ya samu daga wannan zuba jari wanda shi zai ba da sustainability ɗinsa ko kuma abin da ya saba ma haka. to wannan katafaren zauren da jarin dala biliyan 25 da za a saka ciki ya yi ma kiwo tanadi ko gwamnati ba ɗauki da wani muhimmanci ba ne? Eh abin da sa gwamnati ba ta ɗauki kiwo da muhimmanci ba wato kullum ba san priorities din mu ne Menene priorities? Gwamnati abin da take nema ta tsaya da gindinta shine haraji. duka filani nan ba da ana da an sa musu jangali ne a yi. Ana suna biyan haraji. Shi sa ake kiyaye musu haƙoƙinsu. to a yanzu din ba yanzu kamar misali duk inda shanu suke sai a ce to an yadda a yi noma an yadda kuma a yi kiwo amma wanda ya yi noma ya gama noman shi zai biya gwamnati haraji a buhu kaza zai ba da kaza a buhu kaza zai ba da kaza to kuma gwamnati sai ta kawo security a gadin abincin shi shi ma mai shanu wanda yake kiwon shanu miliyan uku yana da shanu miliyan uku to ko naira ɗari biyar biyar ne aka karba a shekara a duk sa naira ɗari biyar biyar miliyan nawa ne jiha za ta samu ko kuma gwamnati za ta samu a inda ake wannan noman to dole ne a kawo haraji duk abin da za ka fara wanda kake neman ya tsaya da gindinsa sai ka kawo masa haraji komin kankantarsa amma kaka kawo shi da yawa saboda da shi ne za ka ba da security za ka ba da shari'a za kuma ka ba da eh, eh, wato abin da ake ce ma ka ba da gudunmawar ka kai kanka wanda za ka bayar matattalin arzikin ƙasa to eh, ƙasashe waɗanda suka ɗauki shanu al'ada kamar afirka mun ɗauki shanu al'ada ne kawai sannan kuma sai wani da wani ne za su zama suna da shanu to sai ya tashi al'ada ya koma a matsayin neman kuɗi ai noma al'adan kowa ne amma kowa ya zaɓi noman da zai iya ne wanda yake noman shinkafa yana noman shinkafa wanda yake noman masara yana noman masara wanda yake noman eh, eh, kasafa wato rogo yana noman rogo to wannan noman kamar yadda ake noman akuya noman rago noman kifi noman kaza to duk ɗin gwamnati suna neman su tsaya da gindin su sai ta samar musu da muhalli inda za su nemi kuɗi in sun gaza ko kana noman domin galibin mutanen da ke shanu za ka yi fito ba a taɓa ware musu wani kuɗi misali aka ce gashi idan kuna so ku ku sai magunguna ko ku yi kaza ga veterinary medicine ga veterinary clinic da gwamnati ta muku saboda wannan clinic din shi kan zai tsaye da su kusa da waɗannan wurare kuma suka ga suna samu to sai aka bar masu kiwo tsakanin su kawai sai dai su je su nemo baturan baturan shanu ko ya iya ko bai iya ba shi kuma suna can suna yi yana tura magungunan da zai jawo mutane su ci namun ma ba su sani ba to kaga duka irin waɗannan abubuwa abubuwa ne waɗanda hukuma ya kamata a samu mutanen da suka samu animal science suka san menene dabba ita kanta kuma ya kamata ta zauna da su ya kamata a zauna ba a ta zama tsakanin yadda Allah da kuma wane ne wane ne waɗannan su kaɗai ba za su haifar da matattalin arzikin ɗa mai ido ba tun da sun riga kamar kuje manoma shanu ta riga taimaka kowa laifi misali in ka ɗauki hukumar eh, masu kiwo masu kiwo wanda suka fara wahala da su ne hausawa tun lokacin wanda ke taimaka bukulo waɗanda za su zo da adda su share wanda suka ga dama a ƙasar hausa tun tuni to amma abin da ke gwamnati ke ko unwo amma a zamanin da da aka zauna lafiya dukkan filanin Najeriya jangali a harajin shanu saboda haka kuma ana kiyaye musu haƙƙinsu saboda haka dole sai an kula da irin waɗannan abubuwa. Hmm. To, Ubangiji Allah ya taimako. Malam Shehu na gode. Amin. To ya na gode malam. Sai na sai na zai na gode kwarai madalla. To to Allah ya taimaka thank you. Jama'a anan ne Salo Garba zan yi muku sallama. Sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin. A madadin bakon namu Malam Shehu Aliyu da Solomon Abo da Chubahiro ne waɗanda suka taimaka da sauti. Ni Salo Garba ke cewa huta lafiya. kana ba bisa ce ba kuɗi a kashe to a gaida salu garba yanzu kuma ga baban gidan jibrin da sharhin jaridun najeriya sharhin jaridun ne da jaridar the nation ta ruwaito kungiyar kiristoci ta najeriya kan na kira ga shugaban kasa muhammadu buhari da watsi da shawarar da prime minister birtaniya ta bayar game da masu auren jinsi daya jaridar dai ta ruwaito shugaban kungiyar kiristocin najeriya kan dr olasupo ayokulle na kira ga gwamnatin najeriya da ta watsi da irin wannan shawara da kungiyar ta ce tamkar huduba ce ta shidan da prime minister birtaniya take wa kasashen kungiyar commonwealth na amincewa da masu auren jinsi daya kungiyar kiristocin ta ce wannan ya sabawa dokokin ubangiji sai kuma jaridar leadership jaridar ta ruwaito hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya na zargin ƙasar kamaru da tilastawa 'yan gudun hijira kimanin dubu tamanin da bakwai da ɗari shida 'yan asalin najeriya da ke ƙasar ta kamaru wato dawowa gida bayan sun nemi mafakar siyasa a ƙasar ta kamaru majalisar ɗinkin duniya da ta ce ce akasarin 'yan najeriya 'yan gudun hijira ne da ke ɗerewa rikicin boko haram a arewa maso gabashin najeriya daga nan kuma sai jaridar da fon jaridar kuma da troito mai martaba sarkin kano muhammadu sanusi na biyu na sukan ministan kudin najeriya da gwamnan babban bankin najeriya bisa matakin da suka ɗauka na kyan halartar wani taro da aka shirya a amurka tsakanin najeriya da kuma ƙasar amurka a kan saka jari jaridar da fon ta ruwaito mai martaba sarkin na kano kano na cewa take-taken manyan jami'an gwamnatin najeriya zai sanya najeriya ta hasara masu saka jari musamman daga kasar ta amurka shi dai wannan taro an shirya shi ne a lokacin taron hukumar bankin duniya da aka gudanar a birnin washington na kasar amurka sai a shekara ta 2020 ne kasar amurka da ta sayarwa najeriya wasu jirage domin yaƙi da ƙungiyar boko haram wannan dai na ɗaya daga cikin labaran jaridar the vanguard jaridar ta ruwaito wani jami'in jami'in gwamnatin kasar amurka da bata bayyana ba na cewa batun sayarwar najeriya jiragen yakin na ɗaya daga cikin batutuwan da shugaba muhammadu buhari zai tattauna da shugaban ƙasar amurka a ziyarar da zai kai kasar a mako mai zuwa ko da yake tuni gwamnatin najeriya ta biya dalar amurka 593 ga ƙasar amurka amma kuma rahotanni na cewa nan da shekaru biyu ne ba kammala kera jiragen a ƙarshe sai jaridar premium times da ake bugawa ta shafin yanar gizo jaridar da ta ruwaito cewa najeriya ta yi alkawarin samar da naira biliyan 108 domin kawar da cutar zazzabin cizon sauro a ƙasar jaridar ta premium times ta ce najeriya za ta samo kudaden ne daga bankin duniya da bankin islama da kuma bankin raya kasashen afirka a wata sanarwa da aka fitar a taron ƙungiyar ƙasashen commonwealth da aka kammala a birnin london najeriya da wasu kasashen afirka sun sha alwashin kawar da cutar ta malaria nan ba da daɗewa ba ƙarshen sharhin jaridun namu na wannan safiya kenan baban yaji firamare amurka daga lagos kuma da yanzu kuma ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana da magana alhaji mani kwanni jamhuriyar nijar yan lumana yan zama lahiya da ku da da ku da arsd ku bar can jikin ku ga banza don yan kishin kasa sun isa bayan duk kamfin mutane da sun tafi tarayya ta kuɗi ta kun hau mu ku hau ta kuɗi sai ta san kishi ta shawara kan an sa ku kun je hukuri a can ansambuli an yi yaudari mutanen nijar Assalamu alaikum BOA Hausa. Sunana Kadora Diga ga 'yan Fulani da jihar Bauchin Najeriya. Da Allah yana so ku bani amfani dama in yi kira ga gwamnatin Benin inda ake kashe-kashe tsakanin Fulani da manoma. Gaskiya wannan abun muna jin haushi wannan abun. Salamu alaikum BOA Hausa. Sunana Usman daga jihar Adamawa a Jimeta Sola, Angon Masikare. Ni dai mun gode da kamun lude janar muhammadu buhari mun gode da mulkin shi kuma allah ya ƙara mishi lafiya da basira Salamu alaikum sahin hausa na murya Amurka mai magana ba kuma Muhammad daga a jihar Yobe. A yau ra'ayina da zan bada shi ne kira zan yi ga ɗan uwana talakawan 'yan Najeriya dangane da baƙi da aka fa a gaba na shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Shi ne nake kira da talakawa su fito su yi zaɓe amma ina kira da talakawa su tantance masu kawo ba wanda su suke ƙauna ba. To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. Yau Litinin ake sa ran shugaban Faransa Emmanuel Macron zai fara ziyarar aiki a nan Amurka inda zai gana da mai masaukin baƙi cikin batutuwa da za su tattauna har da yunkurin da shi shugaban na faransa yake na shawo kan shugaban na amurka ya ci gaba da barin sojojin amurka a syria har bayan an ga bayan 'yan ta'addan kungiyar isis gabanin sowar sanan washington dc yau litinin shugaba macron ya ga tashar talabijin ta fox a hira da suka yi a fadar shugaban kasa na faransa a birnin paris cewa tilas ne mu sake gina syria bayan yakin saboda haka nake ganin rawar da amurka za ta taka tana da muhimmanci. jiya lahadi shugaban na amurka donald trump ya ce babu abin da amurka ta rasa ko ta bayar gabanin taron kolin da zai yi tare da shugaban koriya ta arewa kim jong un yayin da ita kuma koriya ta arewa ta ne ta takaita ayyukan haɓaka makaman nukiliyar ta duk da haka shugaba trump ya yarda cewa babu tabbas kan makomar shawarwari da zai yi da shugaba kim har zuwa yanzu hukumomin kasar da suke pyongyang ba su amince su wargaza makaman kare dangi da suka tara kuma duk da ikirarin da shugaba trump yake yi kasar bata amince ta kawar da makaman nukiliya a mashigin kasashen koriyan guda biyu har abada ba to madalla yanzu kuma ana mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin ilimi garkuwar adam tare da yusuf aliyu harande yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman sahabo imam aliyu wanda ya taya ni gabatarwa sai solomon abu da ya bada umarni da injiniyan john lc ni ladan ibrahim a ke cewa ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya